Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci sittin, arba'in da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi, amma kafin nan bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karatu baba ya ko kiri. an gano gawarwakin akalla mutane goma sha biyar yayin da ba a san inda wasu mutane sama da ɗari suke ba a jiya asabar a wata gagarumar zaizayen ƙasa bisa wani tsauni da rufe ƙauyen zino a lardin shuwan na ƙasar china a cewar hukumomin ƙasar ƙaramar hukumar yankin ta fi da wata sanarwa da ke cewa ana gudanar da ayyukan ceto a wannan babban bala'i na zaizayen ƙasa bayan da tarkace da zaizayen ƙasar ya janyo ya rufe gidaje sama da sittin. jama'ai sun ce sama da mutane dubu uku ne suke ayyukan ceto da suka hada da 'yan sanda da sojoji da kuma fararen hula a kokarin gano inda mutane suka shiga kuma ana aiki gadangadan gadan wurin neman mutane karkashin buraguzan don ceto su ma'aikatar ceton da mazauna yankin sun yi amfani da igiyoyi a kokarin janye wani makekin dutse yayin da ake amfani da karnuka da wasu na'urori domin sunsuno inda mutane suka a karkashin duwatsu hukumomi sun ce ruwan sama ne ya janyo wannan zaizayen kasar kuma ya janyo tarkace na laka da duwatsu wanda ya datse a wani ya datse wani wuri mai tsawon kilomita biyu na wani kogi kuma da wani bangaren wata babbar hanya mai tsawon kilomita 1.6 a cewar jami'an yankin majalisar dokoki a birtaniya tana gudanar da bincike akan wani kutse mai jurewa da ake yi wa masu amfani da dandalin imel dinta a jiya asabar jami'an majalisar sun ce akwai alamar shirya kai harin kutse akan wadda aka ga yana amfani da lambobi sirrin shiga dandalin imel din mai rauni a kokarin faɗakarwa an dakatar da dandalin imel na wakilan majalisar dokokin masu rauni a cewar wata sanarwa da majalisar da majalisar wakilan ƙasar ta fitar jami'an majalisar suka ce da sanyin safiyar nan sanyin safiyar yau suka gano wani ayyukan da ba sabon ban da kuma shaida da ke tabbatar da cewa ana yunkurin shirya wani a kan na'urorinsu a cewar wani sakon imel ɗin da aka aika wa wakilan majalisa waɗanda wannan abu ya shafa a wani bincike da muka yi muke gudanarwa mun gano masu kutse suna kokarin kai harin kutse mai jurewa a duk masu amfani wato da dandalin majalisar don gano lambobinsu na sirri wanda ya yi rauni da su masu kutse za su iya ganewa waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc hukumomi a saudi arabia sun ce sun yi ƙoƙarin wargaza wani shirin kai hari da ke auna babban masallacin ka'aba a lokacin da musulmi ke shirin bukukuwar sallah ƙarama wani mutumin da ke niyyar kai wannan harin a ɗakin allah mai tsarki ya tarwatsa kansa a cikin maka a lokacin wata musayar wuta da 'yan sanda a cewar ministan harkokin cikin gidan saudiya an kama mutane biyar ciki hadda wata mace a wasu samami da 'yan sanda suka kai a wasu wurare cikin maka da kuma yankin bakin tekun bahar maliya da ke jidda mutane biyar da aka kama ana sa ran suna cikin kungiyar 'yan bindigan sai dai babu wata kalma da ke nuna kungiyar da shi wannan dan kunar bakin wake da ya tarwatsa kansa a ranar juma'a yake alaka da ita hukumomin saudiya sun daina kiran sunan kungiyar isis a matsayin mai shirya mata ta'addanci sai dai ita isis din tana da wata da daɗiyar ƙiyayya da masarautar saudiya kakakin ma'aikatan harkokin wajen saudiya major janar mansur al-turki ya shaidawa talbijin kasar ta al'arabiya talbishin cewa lamarin da ya faru a makan ba shine yunkurin halin ta'addanci na farko da jami'an kasar suka yi kokarin hanawa a cikin wannan lokaci ba amma dai suna kyauta zaton wannan shine zai zama na ƙarshe musamman ma ga babban ɗakin ko kuma babban masallacin harami rundunar sojan isra'ila ta kaddamar da wani hari ta sama a siriya biyo bayan wata bata ta kashi da aka yi da makamai a wannan kasar da yake daidaita a cikin wato a cikin yankin golan heights a jiya asabar a cewar jami'an isra'ila wani kakakin sojin isra'ila ya ce wannan farmaki ta sama ya auna tankokin yakin gwamnatin siriya guda biyu a yankin arewacin golan heights kakakin ya kuma ce isra'ila ta nuna kin amincewarta da yarjejeniyar kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya na tsagaita wuta na 1974 tsakanin ƙasashen biyu duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. to madalla yanzu kuma sai a gyara zama domin gajin mai alanan da shiri na musamman domin yau take sallah. Masu sauraro yau fa take sallah. Assalamu alaikum kuma barkanmu da ganin wannan rana ta ƙaramar sallah. Jummai Ali ce daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da gaishe-gaishen sallah daga 'yan uwa da abokan arziki waɗanda suke zaune a nan Amurka albakacin wannan rana ta sallah. Zauren namu ya cika makil, a saboda haka za mu fara karɓar gaisuwa daga jihar West Virginia, mu gangara har zuwa Austin jihar Texas. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ni ce Hajiya Mauda nan West Virginia. Allah ya ji kan shi mahaifin namu Professor Muhammad Ban da ita mahaifiyar tamu Hajiya Hawwa. Allah ya sa suna rahama baki daya da sauran iyaye da kakanni. Allah ya sa da suna rahama ya haɗa fuskokin aljanna ya sa aljanna ne makomansu. Mola Allah ya kyautata mun ta zo. Allah ya karbi ibadunmu Allah ya karbi ibadunmu ya sa karbabba muka ya sa mun dace Allah ya sa mun dace ga gaisuwa nan na ankus ɗina da antis ɗina Alhaji Aminu a Ghana Dr. Maye a Ghana Hajiya Bebi Hajiya Sauda Hajiya Shatu Kandin Mai Yahana Hajiya Aisha Hajiya Diyan Makantudu ga gaisuwan ku nan na sallah ga gaisuwa na sisters ɗina da brothers ɗina kuma ga gaisuwa na hajiya yahana da iyalanta a togo ga gaisuwa na hajiya turai da iyalanta a zaria ga gaisuwa nan na antilarai a ghana ga gaisuwa nan na bebi da iyalanta ita ma a ghana ga gaisuwa nan na hajiya faci da iyalanta a kaduna ga gaisuwa nan na antiroki ga gaisuwa na Ibrahim Muhammad Jega da iyalan shi, ga gaisuwa nan kuma na baban gida da iyalan shi, ga gaisuwa nan na Alhaji Musa Jega a Jidda, Saudi Arabia, ga gaisuwa na Alhaji Bashir da Hajiya Samira a Kano, gwammaja tagwayen gida, ga gaisuwa na Hajiya Halima da Alhaji Sani a cin na gaishe su Allah ya ƙara lafiya da iyalan shi. dan liti ga gaisuwanka da iyalanka da iyayen nan namu ka kai gaisuwa na na sallah da gaisuwa na alhaji muhammadu da iyalan alhaji rabiu marigayi ga gaisuwa na an na mala abdul jabbar a kuforidu ya gana anti zakiya mai wake da mijinta alhaji maru ga gaisuwanku ku kai gaisuwa na zuwa ga ita uwar tamu hajiya hausatu mai wake sauran yan uwa da wanda na ambata da wanda ban ambata ba duka ga gaisuwanku Allah ya karba mana ya karbi ibadan mu ya maimaita mana ya nuna mana baɗin baɗin daɗa ajajin mai da abokan aiki Allah ya saka da alheri gana ku gaisuwa salamu alaikum da mun gode Allah ya maimaita mana ko amin amin salamu alaikum sunana Aishatu Mimu Adamu na gudu daga Maryland USA ina aiko da gaisuwa zuwa ga iyayena da 'yan uwana a gidan Alhaji na gudu bakin ruwa Kano. Ina fatan kun yi sallah lafiya. Ina gaida Alhaji Badamasi da Alhaji Mutari da Alhaji Tijjani. Ina kuma gaida Hajiya Magajiya Hajiya na biyu alfin jiki Ina gaida Alhaji Mutari Hashim Asanka da iyalinsa. Ina gaida Hajiya Saratu Muktar a sharaɗa na gaida Dr. Kabir Yusuf Alfindiki da iyalinsa, barkanku da sallah. Barka da sallah Alhaji Mansur a Jambulo da iyalinsa. Ina gaida ƙawata Ladidi Abdullahi da ‘ya'yanta a Zaria. na gaida siyaku Baba da iyalinsa a Kano. Barka da sallah Alhaji Garba a Kaduna. ina gaida Aisha Balarabe da Halima Mahadi a Kano. Ina gaida Sharif Abdulkarim da Ahmed Taylor a Fage. Ina gaida barista MB Shehu da barista Ishmael Ab Abdulaziz a Kano. Ina gaida Facebook friends dina dukanku. Ina gaishe ku barkanku da sallah. Ina gaida dukkan mutane bakin ruwa barkanku da sallah. Assalamu alaikum. To Allah ya maimaita mana ko? Amin na gode na gode. Salamu alaikum ni ce duduwa mai silikurogo daga Austin Texas. Da fatan duk mun yi sallah lafiya alhamdulillah Allah maimaita mana amin da farko ina gaida sarkin bade da iyalinsa ina gaida baba alhaji garba da baba mai karatu da baba akale da kuma ina gaida ya mai umar ya bulto balle ya alkali da duk iyalinsu da fatan sun yi sallah lafiya. Ina kai da kanna da garba da mamuda da ajiya da awwalu da alaska sharif da aliko da kuma alhaji isa da alhaji musa da maina batur da matansa iyanna da tarima da kuma iyalinsu duk sun yi sallah lafiya ina gaida kuma yabuwa da umaru da musale da matansa da duk yaransu ta fatan sun yi sallah lafiya. Ina ga da rima Yalo da Sani Zanko da ƙawayena Maimuna da Salamatu da Asama'u Sanda da Umba da dai sauran ƙawayena Rukayya Laraba da Amina Ciroma. Ina kuma gada babu iyalle ya budu iya gana da iyalle ƙarama. Ina gada mai suna ta Fatifan Gashuwa da Fatima Maiduguri da kuma Fatima ta Jakusko na gaida Gwaggo da sauran yara. Ina gaida Magira, Hacca, Ladidi Amina da Gamandi da Iyan nan. Da fatan duk sun yi sallah lafiya. Ina gaida 'yan class namu na 1981 GSS Patisku. Duk tare da iyalinsu fatan sun yi sallah lafiya. Sauran da wanda ya ji sunan shi da wanda bai ji ba, da fatan duk an yi sallah lafiya ina gaida mutanen gashiwa gaba daya. assalamu alaikum ni ce duduwa Allah maimaita mana na faɗi amin sun amin. To Allah ya maimaita ko mun gode. Amin na gode yau. gaishe-gaishe na sallah suna zo muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu za mu karɓi gaisuwa ne daga jihar New Jersey zuwa birnin Seattle jihar Washington kai har zuwa birnin Bismarck a can jihar North Dakota. Malamai gare ku. Assalamu alaikum da fatar an yi azumi lahiya mai magana shine Malam zubar Yusuf limamin masallaci Society of Southern Jersey a Berlin, New Jersey. Allah ya karba mana azuminmu da salloli da aka yi, Allah ya kai mu na badi. Barka da sallah zuwa ga Malam Sufyan a Hausa layi a Aludi a Papa a Lagos, Nigeria. Ina, kuma gaida dukkan almajiranka da malumma na makarantar Shehu Usman fodiyo a Hausa layi. Sa'ilin nan kuma ina Muhammadu da Abubakar Anani, ‘ya'yan Malam sufiyan da iyalansu dukkanku barka da sallah Allah ya karba Allah ya maimaita mana ina Usman Muhammad ina mai jama'a da hajiya Nafisa dukkansu a Lagos da fatan kun sallah lami lafiya sai kuma zuwa kasar Ghana a Accra zan isar da gaisuwan barka da sallah zuwa ga Malam Abdulkarim Taylor Hajiya Juwaira Danjumma Hajiya Habiba Hajiya Kubra, Maryam Mustapha Ibrahim Kudan Zuma da kuma dukkaninku a Accra, Ghana, barka da sallah. A ƙarshe kuma barka da sallah madadin Alhaji Hussein Suleimana na New Jersey zuwa ga dukkan musulmin Kaulin a Accra ku huta lafiya. Barkanmu da sallah Allah ya maimaita Salamu alaikum. To Allah ya maimaita mana ko? Assalamu alaikum, to ni ne Mimi Saidi Jibai New Jersey, USA. To, muna gode mu Allah ya gwada muni wanga azumi, Allah ya maimaita, Allah ya karba duka azuminmu. To, ina gaishe duka family na Gana zuwa Yamai. Ghana su anti Juwaira, uncle, Idi, Anya mai kuma, Papa Saini Jibai, Mama Saini Jibai, uncle Samari, Tonton Yamaize, Tonton Hamidu Garba, ina gaishe su ina musu barka da sallah. To, Allah ya gwada mu next year kuma mu yi azumi da lafiya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, um, ni ne Sule Ibrahim na daga jihar Washington nake muke gaisuwa barka da sallah ga mahaifiyata Hajiya Aisha Ubale a Kano, zauna da Sadiya, Moda, Jamila da Hadiza. ina mika gaisuwa a gaisuwa na ga ɗaliban shababul muratal qur'an tudun nufawa kano da shugaban makarantar malam karibu ina kuma yi musu gaisuwan ta'aziyar rasuwan alhaji nazifi gwammaja ladanin masallacin allah ji kansa allah kuma isa gafarta masa allah ya sa kuma kowa ya yi sallah lafiya allah maimaita mana assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ni ce Laila Muhammadu Gidado wacce wasu sun fi sani na da Laila Muhammadu belli Ina miƙa gaisuwa na zuwa ga mutanen Najeriya abin da ya kama yan Kano, Lagos, Abuja. Ina kuma miƙa gaisuwa na zuwa ga mutanen Kwatano, Sarkin Zangon Kwatano, Ahmad Mai Iyali, ina miƙa gaisuwa na zuwa gare ku. sa'annan kuma ina gaida mutanen lume zangon lume da su kuma sarkin su yaya mahmud na biyu sa'annan ina gaida yan uwa daga ghana ga baki daya. kuma dai ina gaida jama'an amerika ga baki daya. abin da ya kama zangon lume amerika da kuma kungiyan su dubaba kungiyan fulani to da fatan an sha ruwa lafiya Allah maimaita mana da rai da lafiya. Sarkin Sudu Baba Alhaji Abba Cina Sankare Bari na gaishe ka na gaida 'yan uwa duka ga baki ɗaya. Allah maimaita mana ya kai mu sabon shekara ya kama na kwanciyar hankali gaba ɗayan duniya. Ni ce ‘yar uwarku Laila Muhammadu Kiɗaɗo wacce take zaune a birnin New Jersey daga america. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu Ina gaida 'yan uwana na zumuncin zangon lume wanda yaya Nuru Belli ya kafa. Allah Ubangiji ya ƙara masa ya ƙara masa daraja dandali ne na zumunci na ƙaunan juna. To ina fata mun sha ruwa lafiya. Assalamu alaikum masu sauraronmu sunana Alhaji Garba Suleiman Krako naka daga nan birnin Boston a Massachusetts, America. Ina mika gaison sallah na ga mai martaba sarkin naka Alhaji Musa Sani Muhammadu. Sannan ina mika gaisuwa na ga sarkin lere da magatakardansa Aminu da Malam Abubakar Dambo Yahaya Suleiman da bawa lawar lere. Malam Rabi'u headmaster a samu naka dan yara tsamiya sai a kunu dan yara na manti. Dan baba mai shayi samu naka tike da OA dukkansu a samu naka lawandu da jango a tasha. Abdulrazak Bayarbe Yakini Bello Togi Baba Ami Azad a Lawanta Abdulsalam Magaga Dan Bala da Muhammad. Ina miƙa gaisuwa na ga turakin samu naka Alhaji Ado Yango Musa mai kantin sauƙi samu naka da ɗawo yaro mai gyaran agogo Ibrahim Yahaya Lofe, Salahu Suleiman na shere ina miƙa musu gaison wannan sallah tare da kuma Hassan da Husainin Baba Illi, Alhassan Audul Cifa, da Sunusi Brown, Alhaji Ahmadu Zaki, Alhaji Ya'u Hassan mai rake, Alhaji Halidu Ɗan Aba, da Garba na shere Angon Bawa, da ɗan azumin sarki samu naka hakimin Abadawa ina fatan sun yi sallah lafiya. a zariya ana miƙa gaisuwa na ga mai martaba sarkin zazzau dr shehu idris da fatan ya yi sallah lafiya profesa ango abdullahi da dr alhatu sarki tafida alhaji muhammadu jibo kongo a tudun wada zaria dr bello salanken zazzau hakimin tudun wada dan gajere kaki a fika kayi naka kayi na rago da garba umar naikar tudun wada zaria da aminin sa na nana malam umar direban ambulance kofan gayan zariya da malam ibrahim a ƙaura ina gaida madarnin zazzau alhaji ahmadu rufa'i ibetul mali da fatan allah ya ƙara mai lafiya haruna babale ɗan mai kunu a 'yan katako sabon gari zaria malam usman baban tine limamin rufanari na kaduna musa naira a usasa kabir aliyu mai rinjaye a tukurtukur aliyu lawal tabako da sa muhammad harande da fatan sun yi sallah lafiya yayan salisu a tudun wada zaria alhaji iro danja alhaji magaji danja managa international da professor kabiru danja duk da fatan sun yi lafiya sallah lafiya a kaduna na miƙa gaisuwar sallah na ga his excellency nasiru yan rufa'i da fatan ya yi sallah lafiya da alhaji jafar makarfi alhaji idris buba marwa hajiya uwani ibrahim suleiman aliyu abdullahi makarfi zab muhammadu sani dan haja shehu isa samunaka sai kuma ina mika gaisuwan sallah na ga hajiya habiba da hadiza matan marigayi his excellency gwamnan kaduna dabalere alhaji kasum yaro karambana da fatan allah ubangiji ya kara masa lafiya da alhaji aminu akuri bambale sannan kuma a abuja ina gaida janar abdulrahman bello dambazau da fatan sun yi sallah lafiya allah ubangiji ya nuna mana na baɗin baɗaɗa na gode huta lafiya wanda ban samu na gaishe su ba ku yi hakuri Allah ya nuna mana wani lokaci. Gwamnan Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ke gabatar muku da waɗannan gaishe-gaishe na sallah. To yara manyan gobe ma ba a su a baya ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Ni ce Aisha daga Seattle, Washington. Ina so na yi gaisuwan barka da sallah ga hajiyar mazauna an ci bikin sharaɗa da fami in mamana da babana. Ina musu barka da sallah. Allah ya sa an yi sallah lafiya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatun. Ni ne Umar da Katsiya ta Washington. Ina so na yi gaisuwan barka da sallah ga hajjin mazauna ga hajjin mazauna Aliyu da an ta nan da nan da kuma anti Bilki Hajja Fati da kuma Abba da sharaɗa. Allah ya sa a yi Allah ya yi sallah lafiya. To, amin Allah maimaita ko? Shin yara Allah na nan haba yara manyan gobe, yan yara ku bi ma iyaye, ku bi malaman makaranta irin haka Allah ke so, haba yara manyan gobe. To ƙarshen gashe-gashen sallah kashi na farko kenan daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai kuma shirinmu na hantsi idan Allah ya kai mu. za mu gabatar muku da kashi na biyu na gaishe-gaishen sallah daga 'yan uwa da abokan arziki waɗanda suke zaune a nan amurka a ci gaba da yin shagulgulan sallah lafiya na ku yara, kuma gara yara, ku bi malaman makaranta, ‘yan yara ku bi ma iyaye, ku lura da aiki mai kyau, ku lura da aiki mai kyau irin haka Allah ke so. ‘Yan yara manyan gobe, abba yara Allah nana, ‘yan yara manyan gobe, ‘yan yara. ‘Yan yara ku je makaranta kun ga irin haka Allah ke so. ‘Yan yara ku bi ma iyaye, ku bi malaman makaranta, to irin haka Allah ke so. Kwai ci gaba mai amfani, kwai ci gaba mai amfani, kwasan inganci mai kyau har kwasan aiki mai kyau kun girma idan kun yadda yan yara manyan gobe haba yara Allah na nan yan yara Allah na nan haba yara manyan gobe ku bi ma iyaye ku malaman makaranta kun ga irin haka Allah ke so in yara manyan gobe shin yara in mu ne yau to yara ku ne gobe haba yara Allah rana ga yara haba yara ga yara manyan gobe ga yara in mu ne yau to yara ku ne gobe ku lura da wannan kalma kan yan yara manyan gobe gobe saba yara Allah nan ga yara manyan gobe saba yara Allah nana ga yara manyan gobe. yara ku bi ma iyaye don kwasan aiki mai kyau ku sare da inganci don ku sare da girma mai kyau ku sare da halin kirki yara ku dinga biyayya kun ga irin haka Allah ke so yara ku dinga biyayya kun ga irin haka Allah ke so ga yara bayan gobe Masu sauraro abin da ya sauka kenan a cikin shirinmu na musamman a wannan hantsi sai kuma can an jima za ku ji sauran abokanan aikinmu ɗauke da wasu ƙayatattun shirye-shiryen. Yanzu a madadin abokan aiki na waɗanda kuka saurara da ma waɗanda ba ku ji ba. A nan ni Nazir Ahmad Hausawa zan yi sallama da ku da fatan za a ci gaba da shagulgulan sallah lafiya.